kina jira bai dawo ba mm, bai kira kina jira kina jira kina jira bai kira ki ya ce miki abokin shi ya dawo ba ƙarya yake yi ƙarya yake yi ni ba na fi son ba ko ma yaya ne saurayi idan kana neman yarinya ka san kana neman ta kana kana son ta kana ji kana son ta ka ɗauke ta kawai ka kai ta su je su gaida abba da umma kawai ai gaisuwa ne ba kuma bare ka ɗauke ta ka kai ta gida ne ta ga iyayenka Iyayen kamar su ganta shine kawai abin da zai faru so da ke ma za ki san wani irin mutum ne ba maganin kana da kuɗi ba ne Maganin yana da kuɗi yana da kuɗi yana da kuɗi yana kashe min kuɗi yana kashe min kuɗi to ban damu da iyalansa aron mota ne aron mota ne. <laughs> Allah ya shirya maza masu karya shi isi baka da kobo sai ka je kai aron mota ka zo kana disibin din mace ana haka amma wallahi mata mu muke ja kanmu muke ja kanmu kin riga kin cire sha'awan ki na zan kuɗi a fili me yasa ba zai miki haka ba irin fa an dan bashi ya dan yi wani aiki ne sai aka dan bashi kuɗi ko kuma a gida ya nuna yana bukata